yau masu kallon mu yau ma a cikin shirin namu na akushi da rufi shi kuma abin da zamu kawo muku shine Creole rice da kuma guacamole. Na san za ku yi mamaki ku ce to yau kuma ina muka nufa wani irin abinci ne to abinci ne gaskiya na musamman da zamu yi shi tare da wata kwararriya a fannin girki. Shi wannan Creole rice da guacamole idan za a yi mai da me ake bukata? To, sani Fatima, um, shinkafa ake bukata da kuma jan wake da wanda ake cewa black eyed peas normal wake da muke amfani da shi eh. koren wake koren wake doguwa wadda ake cewa green beans eh. yawwa to akwai wani abu da kuma na san mutane da yawa ba su amfani da shi shine celery eh. to shi ana samun ko a kasuwa ma sai kuma lemon tsami sai kuma parsley wato lansir din turawa eh, da koren um, barkono za koren green chili koren barkono da tarugu da tattasai albasa mm. yawa so ragwa kamoli kuma za a amfani da abin da ake cewa avocado pia to ne ba sunan ta da hausa <laughs> ba avocado kowa avocado fiya yake ce mishi to da avocado fiya da lemon tsami da kuma akwai flat bread wanda ake cewa pita bread mm. so shine da kuke ce musu wanda ake yin shawarma yawa to yawa za su fi ganewa gaskiya wanda ake yin shawarma to an tafsi na san ni da masu kallo gaba ɗaya ma tunda aka ce creole rice za su wasu su san tunda yanda na faɗa irin abinci ne ban taba jin sunan ba ni ma dai yau dai gashi zamu koya gaba daya mm. shi a ɗan takaice me ma tarihin asalin shi wannan abinci To, Creole rice shi shinkafa ne da ya zo daga um, watan West Indies, can inda aka kai uh, bayi. wanda bayi lokacin da tura suka ɗibi bayi zuwa america kin san sun kai su kasashen irin su jamaica wanda ake cewa su jamaica trinidad and tobago so gaba ɗaya area nan sun shine west indies so bakakin da suke wurin ana ci musu mm. to wannan shinkafa su ne wato shi wani eh, abincin daga abincin su ne saboda kin san bayi ne a lokacin basu da yanda za su yi mm. so dan tsintsintan abubuwa suke suna hadawa ba magana a ce a ci nama a a daman ba wani magana haka ake tsintsinta amma kuma yanzu wannan abinci babban abinci ne a ƙasar tabbas ni ma ya eh. Allah Allah nake ina ta mu kwashi kayan abinci sai mu je mu girka mu ga yadda sai kasance <laughs> eh.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 suna sunana fatima rabi gwadabe kuma ni zan gabatar muku da shirin a halin yanzu kuma kamar yadda ku sani bisa ga al'adar shirin a wannan bangare ko wannan karo muna gayyatar kwararrun masu girke-girke wanda muke gabatar muku da shirin tare da su to yau ma dai muna tare da wata kwararriya a fannin girki wato malama hafsat ibrahim mahmud wadda aka fi sani da safran a tafsi sai a masu kallon mu salama alaikum tun masu kallon mu kamar dai yadda zan iya cewa za mu gabatar da Creole rice ne da kuma guacamole ga kuma kayan abubuwan da za mu yi amfani da su. Yanzu an ta hafsi da mene za mu fara yi tunda shiga za mu yi kawai ba tare da bata lokaci ba. Alright so the first thing abin da za mu fara yi za mu yanka celery din. To shi wannan celery din kun gan shi ganyen yana da kanshi sosai mm. so mu kanshin ganyen muke so kanshin sandan um, stock eh. muke so ba ganyen ba so za mu amfani da shi yanzu wannan a wanke yake kawai za mu yanka su manya-manya da mu da mai kaifi ana yanka ringa duba hannu haka to cut war haka ya isa wannan kinga kenan a cikin rice din mu za mu yi amfani da shi kan haka ma ya isa saboda yana da kanshi sosai mm. wannan zai ishi kofi uku na mm. shinkafa haka daidai haka ai da a ce suna jin kanshin da za su eh, gane me kike nufi kadai da muke nan shi muke abin nan to yanzu sai ai madafa za mu je ba dan Allah Allah nake yanda daga abubuwan da aka zuzzuba yanzu za a fara ok so mun kunna wutan mu yanzu za mu sa tukunyar mu a kai za mu yi amfani da babban tukunya da so samu ne akwai wok katon tukunyan nan wanda yake buɗaɗɗe din eh. na wanda komai zaki gan aka zuba ana ganin shi aiki da shi amma mm. wannan din ma wadatar to din da zamu yi zamu sa mai wannan kowane irin mai zamu yi amfani da shi bari da komai miki spoon da za a gode Fatima wato kenan ko irin vegetable oil din nan ko su coconut oil su olive kenan duk za a eh, yi amfani da su cokali biyu ya isa a daina yawan amfani da mai da Allah jama'a ko <laughs> saboda amfani da mai da yawa bai da kyau so za mu fara sa albasa kamar rabin albasa kenan an yanka su kananan thank you Fatima za mu dan bar albasan ya dan abin nan tukuna ya dan fara eh, soyuwa kenan sama sama so bari in dan yi mm. wani bayani wannan abinci creole rice mafi yawanci aikin shirye-shiryen shi watan prep work shi yake da ɗaukar lokaci amma yin abincin gaskiya baya da ɗaukar lokaci wannan green beans um, um green peas watan um, wake nan na a ce mai kenan peas da kika ce musu peas za su fi <laughs> ganewa yawa green peas koren wake shi um, akwai wani abu da ake cewa blanching abinda na yi mata kenan wata dan zuba ruwan zafi kaɗan a dan rufe ta minti biyu to sai kaga kuma ya dan nuna kaɗan so in aka fara sa so the first thing da za mu sa bayan kun ga mu ya fara ya fara soyuwa eh, ya fara soyuwa to sai mu sa wannan din mu bismillah celery din mu beautiful thank you Fatima Nagode. So kuma kin ga tafi wanda su kar tunanin cewa shi wannan din dafa shi aka yi a'a ruwan zafi kawai aka saka shi aka dan bashi lokaci. Da koren wake da da wake normal wake da kuma jan wake shi aka dan dafa kadan ba a sa gishiri kawai dan dafa za a yi dan ya dan yi tauri. eh to gaskiya da suna nan za su ji kanshi shine ai ni <laughs> har yanzu irin bakina na fara ma tun eh, fara jin shi hadiyan yawo yawa so yanzu ya fara sakewa next abin da zamu sa koran waken mu kuma kin ga ko ana amfanin ma irin sa shi a cikin ruwan zafin kenan tunda za a eh, sa shi a oh, cikin eh, wuta so in aka ce an fara dafa shi da farko so no need kuma a ce za a zuwa a saboda ma muna so kalar sa ya zauna mm. so muna sa wannan abin da zamu fara sa sai mu sa tattasan mu ba duka mu sa attarugu to gaskiya masu wanda ba sa son yaji gaskiya kar su sa duka bari dan sa mana rabi to wannan kamar ta ne. To tafi zan so ki dan saka mana da yawa kisa akwai masu <laughs> ulsa so a eh, gurin nan ba iya ci za su yi ba. Ba iya ci yawa saboda ni da ke kawai mu ci ko. Shine ayi mutun cinye mu kadai. <laughs> To gashi sai a dan jujjuya shi. dan jujjuya shi dan for minti biyu haka in an dan sossoya shi yanzu ne za mu fara sa gishiri to gishirin da za mu sa hmm, bari mu sa normal gishiri kaɗan kawai amma so yawanci mutane sai ga suna sa gishiri da cokali gaskiya a'a gishiri da hannu irin pinch of salt din nan da bature yake eh, cewa saboda kun sa kawai kaɗan sa gishiri da um, sinadarin ɗanɗano ba shine girki ba saboda duk wayannan kayan abinci suna da nasu gishiri salari ma yana da nashi gishiri ana tafi eh. sai sun ci tukuna za su gane me ake nufi da shi <laughs> so gashi mun dan jujjuya shi alright to in kika ga albasan ki ya fara haske sosai to ya kai lokacin stage da kanshin shi ya riga ya fita za mu sa wannan koren shi ma wannan koren ta um, waken dogo-dogon shi ma blanching din shi watan zuba ruwa a dan turara eh, shi zafi kenan aka turara shi bayan an yayyanka eh. shi so kusan saboda na yi muku bayani daga farko abincin nan mafi yawanci yanzu da gaskiya creole rice mutane da yawa in sun je wuraren can su west indies sai yawa wannan kuma koren green chili green chili kenan koren tattasai ko a ce koren barkono shi da kinga shi haka yake ai a tsaitsaye kamar barkono yawa to yanzu komai ya haɗu abu da ƙarshe zan sa sinadarin ɗanɗano na san kuma an tasi za su tambaya tun da kin ga ita mm. kanta shinkafar mu yadda dai kika faɗa din dole dai duk abin nan su wake din su shinkafa dafa su za a fara yi sannan kuma a zo a ce za a haɗa su gaskiya dafa su ake yi daman shi wannan creole rice din shirye-shiryen shi ne ke da ɗan ɗaukar lokaci amma shi shin haɗa eh. shin bayi da ɗaukar lokaci kwata-kwata so wannan kaman na sa kamar dunkule uku ne a takaice alright thank you yawwa so yanzu zan sa shinkafa na ta good. To amma kafin ki zuba shinkafar, ni an gama dafawa how many cups za a bani? <laughs> Shinkafa. To ai na ga 3 cups ce sannan gashi ɗaya biyu uku <laughs> hudu biyar ga wani to shine ai. Na ga sun zauna. Za ki cire mutum ɗaya? Ki hakuri ki cire mutum ɗaya to. Ke zan cire Muhammad Gwarza kin san ah, shi masoyin shinkafa da wake ne ai. Na ta hadda yan rawar safa yana murna ya ga da wake ya ga an dafa shinkafa. Ya ga an dafa shinkafa. So wannan shinkafan kawai mun dafa shi ba gishiri a ciki saboda in an sa gishiri duk zai yawa by the time aka hada da Zai zama kamar ma ɗanɗanon shi eh. kenan ya ɗan canja ko zai ma ɓata shi. Zai ɓata shi. Nagode. So sai mu juya shi amma juya ana yi ana bubbudawa a juya a bubbuda a juya a bubbuda ba wai kawai a yi kwaba kin sani an tafsi na san masu kallo an suka gani ma za su ce ba dan mun faɗi asali ita wannan shinkafa ba eh. ni yanzu da sai in ce mata shinkafar yan gayu shinkafa da wake irin ta yan gayu <laughs> ta yan gayu eh to ta yan gayu ne <laughs> su yan kriyo din gaskiya yanzu in baka je in ka je kasan su dole ka ci wannan shinkafa so za mu sa um, um, jan waken mu first kun ga jan waken nan yana da lafiya sosai 'yan diabetes suna yawan jin daɗin cin shi so sai an juya shi a juya shi to kun ga dan man da na sa bayi da yawa amma kin ga amma gashi duk eh, ya fuffuto isa a daina yawan sa mai da Allah amma akwai mai masu lafiya kamar irin eh, mai sunan shi man zaitun. To amma yanzu an tafsi barin dan yi wannan tambaya a madadin masu kallon mu. Na san wata zata ce ba ta da irin wannan waken Wannan horon waken. Eh sai wannan kawai take da shi za ta iya amfani da shi kenan. Zata iya amfani da mm. shi. Daman wai na koya musu yadda ake yin recipe din ainihi. To amma misali za a iya sa waken soya? Ba fa ni na faɗa ba wata ce gataccen tana tambaya na san abin da yake ranta kenan. Waken soya idan ta sa shi to gaskiya kusa yana ɗaukar lokaci kafin ya dahu. So sai kin jika shi eh, eh, kama garin da zaki amfani da shi in kika jika sai ki dafa shi bai ta kika dafa shi kuma sai kin sake turara shi in ba haka ba. At tsare-tsaren shi ma da eh, wahalan da zaka sha zai yi yawa. Amma kuma yana da daɗi kuma ai waken soya. So wannan da suke cewa black eye peas shine namu waken. wannan muka sani na yau da kullum wanda ake yin eh. shinkafa da wake da shi din da komi da komi. Okay. Beautiful. To masu kallon mu da haka za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma shirin namu zai ci gaba. To masu kallon mu barkamu da da kutun takaitaccen lokaci yanzu kuma shirin namu na akushi da rufi zai ci gaba inda ni Fatima Rabi bai tare da Hafsat Ibrahim Mahmud muke gabatar muku da Creole Rice da kuma guacamole. Kun ga inda gashi muka faro ita wannan Creole Rice din tamu gashi kuma kayan guacamolen mu a gefe. Mhm. Yanzu an tafsi mun zuba shi wannan jan wake. Yanzu mun sa duka waken mu mun mm. sa komai yanzu za mu kara albasa kuma. Ni ba na fara haɗiyan yawo ba. <laughs> Za mu kara albasa kaɗan. ana son zakin albasa ne kin san albasa tana ita albasa tana ƙara fito da daɗin eh. girki kuma zaka ji ma irin in kana ci yana maka daɗi ƙanshinta ma kaɗai zai iya jan hankalinka ka ce barka saka to ana ƙara albasa mu sake dan jujjuya ta akwai wani abu da za mu kara. Amma kin gani an tashi ne nake son garlic? Eh. A nan stage in zan saka. A zaki sa ko? Irin fresh one din nan ma a daddaka ta. Tare mm. da wannan ba eh a nan stage in zaki ya sa amma dai mm. ginger ginger baya going very well da celery sosai especially with shinkafa so za ki iya omitin ginger in ba kya so eh so yanzu zan sa wata um, gishiri da ake cewa himalayan salt so shi wannan gishiri din ko daga yawanci pakistan amma afghanistan aka fi sani da su bayi da um, bayi da sodium me zan cewa sodium da hausa a ah, ni ma ban sani masu kallo kawai kayi googling ku gani menene sodium bai da sodium yana da lafiya sosai wannan himalayan um, salt kuma yana zuwa a cikin pink crystals watan um, dutsunan shi dutsuna ne ko a ce eh, um, pink ne yana dai da lafiya ku yi googling da shi masu amfani da google so anyway zan yi zan sa kaɗan dan kaɗan ya gyara mun. saboda ɗan kaɗan yake bukata kun ga shinkafa na ya kusa yi ko? Mm, ko in ɗan rage mana wutan don naji kamar kai ya je ya kama ah. ba zai kama ba kin san me yasa saboda stir fry ne shi yasa na ce miki a wok ya fi kyau kuma a ita kanta eh. tukunya ta mu kin ga mm. non stick ce yes non stick ne ba zai kama ba all right tafsi kin bani da sai kadiyan yawo nake yanzu an zo ƙarshe insha Allah the last thing da za a sa parsley water dan su in turawa ko so amma ban ku samu na turawan ba za ku yi amfani da na hausawa eh za a iya amfani da dai daidai shi zaki ga cewa shi ma yana da wani kamar dan yaji yaji haka kamar dai wannan ni na ma ina sa ma wallahi a binna a cikin creole rice ina zogale zogale eh, ina sa kamar ɗanyen zogale ke eh, na hango lamarin kuma na san zai yi daɗi <laughs> yana daɗi mutane sai su daɗe suna dafa zogale zogale ganye ne ba a daɗe ana dafa shi duk abin da an dan sa shi irin an eh, bashi tsoro din da ya wadatar ya wadatar and wala mun gama kalasi saura ga kwamulan saura ga kwamulan ne shi nake ta Allah Allah na san aka zo gurin <laughs> masu kallo za ku ga dai yanda shi ma din zai kasance alright so yanzu za mu bar shi ya yi turari ko mm. ya yi simmering for about wani da kishe turaruwan za su eh, fi ganewa to za mu dan bar ya dan yi simmering kaɗan so bari in mai da shi wannan wutan shi kenan zai ɗan yi for minti biyar haka to bari yanzu za mu yi moving to yin guacamole to mm. me guacamole mutane za su tambaya bari in matso da tukunna kayan guacamole Yawuwa, thank you na gode sosai to sa ce na sake tambaya a madadin su me guacamole to me guacamole guacamole mexican treat ne gaskiya tsohon abinci ne aztec mutanen aztec ainihin wanda suke mexico ba hmm. yanzu ba na da da da irin iyaye da kakanni yawa su ne suke yin abincin kuma yanda ake yin abincin da avocado pear da mai da lemon tsami sai su buga shi ana ci da biredi ko a ci da chips ko a ci da mm-hmm. dankali duk abin da kaman mayonnaise su ne kaman butter su ne kaman koman su ne inda mu ma irin zaki ga anan ana ci da irin waɗannan eh, abubuwan to yana da eh. lafiya sosai akan dan sa albasa a ciki dan yaji kaɗan a ciki duk dai abin da kake so zaka iya sa amma ainihin recipe din shi karan kanshi um, um, um, avocado pia ne eh, da lemon tsami ko lemon sai mm. kuma dan mai kaɗan don a ɗan buga shi shikenan ya gama to yanzu saboda lokaci ya abubuwa su caccanza eh, an canja mhm, tabbas ana yawan amfani da kuma vinegar a ciki mm. yana ba shi daɗi sosai so abinda za mu yi kika ce vinegar zaki fara tunanin kin san yawanci sun fi sanin shi da ruwan kal wannan farin shi kike nufi ko kuma ah, akwai wani wanda ake cewa apple cider vinegar zaki gan shi apple vinegar eh, eh, na apple vinegar ma na apple din eh, shi yana nan a kasuwa to tafi ina tanin yanzu ai sai mu fara ko eh to gaskiya bari mu fara bari in clear wannan ko kina bukatar kwanukan yau miki ina bukatar wannan eh amma dama mun riga mun bude wannan mafi yawanci mutane ba su iya bude avocado pear so bari nuna musu yadda za a bude so wannan pear din da kuka gan shi yayi baki haka ba wai ya lalace ba ne kawai dai it's overripe ne abinda za a yi you put a sharp knife to a yanka sai kun ji core watan wannan kwallon da yake ciki in kuka ji core din around the core move the knife watan a juya wuka daidai kan shi karan kan shi kwallon kun ga juya da ne bak ya buɗe kun gane na abubuwan da yake ciki ba wai ya lalace ba kawai dan scraping din shi zamu yi shi karan kanshi wannan din shine abin da zamu yi amfani da shi so ayi da su yanda kike faɗa kar su gani eh. kawai kisa wani zai ce kawai bari eh, ta bare shi ma irin wannan abin nan din bari dan eh. miki ki ba wahala kawai in kika dan ja knife dinki akan kawai din wacan shi karan kanshi kwallon very easy yawwa so abin da ake wannan baki-bakin nan kun ga haka kaɗan shi ba ma son shi zai bata mana zai bata ɗanɗano ba wai dan lalacewa ba a'a zai bata mm. mana ɗanɗano so zan yi haka da shi zan ɗan sa shi a nan to to amma ta fi ban katse ki ba kin ga ina mm. tani tun da wannan kamar gasa shi zamu ya eh. kamata tun yanzu mu saka shi a oven yanda lokacin da zamu zo mu hada komi da komi ya kammala to shi ke bari mu miki da wannan thank you very much to bari mu sa shi kuma wannan chips din nake so mu yi amma kuma saboda na san mutane da yawa ba za su samu yin sunan chips din nasu Doritos to ba kowa ba ne yake so ya samu Doritos kuma yana da tsada so shi yasa ne amfani da shi wannan wannan shawarma bread din ko a ce eh, saboda you can zaka iya samun the same effect so na yanka su yan kanana bari nuna muku yanda na yanka wannan abin da ake cewa parchment paper takardar takardar baking eh ko ki ce musu baking sheet dan wasu sun fi sani shi da haka so baking sheet zan dan wawware shi in sa akan wuta so bari nuna muku yadda na yanka shi kawai da wuka mai kaifi cut it down open it up yanka shi into triangle saboda ya kama da chips gane? Mm -hmm. A'a tafsi ba ki ce shi kenan ba saboda ni wannan a haka yayi kaɗan sai an ɗan ƙaro yawan shi. <laughs> Ga shi zan Dan na san ba ni kaɗai ma an cire kenan na ga tana ta haɗiyan yau. <laughs> Bari zan kara duka. Yau ga shi ɗan bubbuɗa min su. Thank you. Na gode Fatima. Akwai question din da zaki tambaya ga saboda a madadin su masu kallon mu? ai ba na so in cika su da surutu <laughs> kasu ce ga shi kaza kaza kasu cewa irin ko ina yin irin yan murya din nan ne dan a bani <laughs> to shi kenan so za mu sa cikin oven minti biyar a wutan kuma um, zafin 150 degrees 5 minutes idan oven dinki electric oven ne 170 ko 150 idan kuma gas oven ne 100 ya isa to amma a taxi ai kin ga kin ce musu minti biyar that is oh. oven mai sama da ƙasa eh. zaki ga kin san wani zaki ga kawai iya ƙasan ne zaka abin nan sannan kuma ai kowane irin in dai yana da ƙasa yana sai ta juya shi mm. saboda muna son sama da ƙasa duk yayi ba wai canza kala muke so yayi ba mm. kawai muna so ya dan gasu ne ya dan zama crispy din nan yanda in ka dan eh, ba zai eh. <laughs> so tun da riga yi preheating yanzu kawai sai ki sa shi daga tsakiya kin ga eh, kenan za mu sa yanda kin ga kasan eh. da saman ko ina eh, zai samu shikenan so yanzu dan chips din namun zai mm, sai mu wato na apple kenan ba wannan fari ta tsin ba dan ah. ko aka masu kallo in suna ganin shi sun ga mm, cewa kalar shi daban mm. yake eh ɗanɗanon da yake bayarwa 3 tablespoons za mu sa so ɗaya biyu Amma tafsi bayan irin a ce yana da daɗi a mm. baki ka ci ka ji cewa ka ci abinci mai daɗi wani irin kamar amfani yake da shi ga lafiya. To, um, tunda na san tunda abinci ne kin ga da za a ce zamanin iyaye da kakanni kuma gashi har ya zo zamanin mu eh. dole in ba shi da wani amfani ba za a ce har an ci gaba da yin shi lokaci lokaci. Avocado yana da amfani sosai a jiki yana antioxidant ne watan me zan cewa antioxidant yana cire impurities a jiki shi good fat ne kin sa akwai a cikin kitse ma akwai polysaturate akwai monosaturate shi avocado fat is a polysaturate fat watan yana burning a jiki da sosai mm. da kuma da kyau baya yin um, clogging watan baya hana shi jinin motsi a jiki mai mara kyau shi yake hana jini mu sai ki ji an cewa mutum yana da blood clot kin san na ji dai da kika yi wannan eh, bayanin eh. bayan kamar ma maganar motsin jini a jiki zaki ga akwai mutane masu irin ba su san a ce wai sun yi kiba ko sun abin nan so na san dai wasu daga cikin su suna jin mu yanzu ya eh. kamata sun sa an sun sha akwai ban ma avocado akwai ainihin man avocado to amma gaskiya kawai dai yana da dan yana da dan tsada amma yana da amfani wa jiki sosai mutum zai iya sa a salad za iya soya kwai bayi da wani kanshi so yana da kyau sosai gaskiya bayan eh, mai sunan shi man zaitun abinci da coconut oil wata man kwakwa sai wannan man avocado oil lafiya gaskiya mm. so zan sa lemon tsami a cikin um, albasa mu da aka riga an yayyanka eh, ta kawai dan mu ci da danyen nan ina danyen test nan da albasa yake bayarwa kamar gafi haka zaki ji yana shi muke so mu dan mm. rage shi eh mu dan rage test din kadan mm. nan dole na yi rigakafi kan da je na ɗauko shi na cewa hannuna ya ƙone in rasa hannun da zan ci guacamole da shi. Ah, <laughs> wow. idan sun samu da sun su saya ba komai amma kin san ba kowa ba ne zai iya saya ba kuma wannan is easier kin gani mm. kin ji crispy na nan shi bai canza kala ba amma ya zama crispy abinda muke so kenan saboda shi ne a makamancin chips kin gane ko mm. nachos akwai nachos su yawanci in suka ci guacamole ɗinsu da nachos suke ci wani irin chips da suke da masara ko da doritos to amma kuma taxi kina ta wannan bayani kin sa akwai yan umu yan fulani <laughs> Ma son biredi su ba wa irin wannan suke abin nan ba <laughs> normal biredi suke ci mm. gaskiya zaka iya cin guacamole ka da koma ne eh, eh tunda kin ga abinci su yanda suke ci ba dole haka za mu ci ba mu mm. mun dauki wasu din su kawai sai mu mai da shi namu ko to a taxi lokaci ya dan cin mana masu kallon mu da haka za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma shirin namu zai ci gaba. To masu kallon mu barkanmu da da daga hutun takaitaccen lokaci kuma zan iya cewa gashi kusan za a ce guacamole dinmu da creole rice dinmu sun kammala amma kafin nan dai tun da kin san shi an fi girki idan ka yi shi bayan ka yi shi ana bukatar ka ɗan yi ganishin din shi wato ka mishi ado eh. yanda zai zama irin appealing wanda wa zai ci ko wanda aka kawo wa eh. zai irin ida ma zai ga cewa yana so ya ci abincin nan balle ya kai shi baki to akwai wani dan ado na rose ko a ce eh, flower. eh mm. wanda yanzu shi ma dai an tafsi sai ki dan yi mana na masu kallo sai mu ga yanda yake to yawanci gaskiya da paring knife ake amfani da shi watannin dan karamin wukan nan mm. da yake zuwa mai kaifi amma ba komai za mu yi amfani da wannan so abin da za a yi wato dai a tabbatar ma dai kowace wuka za a amfani da ita tana da kaifi tana da kaifi dan da kusasshiyar wuka ba za ta bada abin da ake bukata eh, ba za ta yi ba so rike tumatirin dole mai tauri ne inda mm. tumatir za a yi um, sai a sa sai a dan sa ta haka amma ba sai an karasa da ita ba ko mm. sai a yi kayan shiga ciki eh. haka so za a yi triangle watan bari dai nuna kawai kunga haka mm. haka haka za a yi ta yin triangle din na ana yanka amma ba tare da an manne ta ciki ba mm. don aka tura ciki zai iya fitowa ta eh, ɗaya bangaren kuma kinga zai bata shi eh. kuma a hankali ba sauri saboda a samu shape din da ake so. lallai fa masu kallo in kuwa gani ga shi ma a haka ya ba da irin shi wannan mm. rose din shi kenan sosai a iya yin kwalliya da shi a sa shi a cikin abin nan sai kuma a ɗauki um, yankakken parsley eh, daga sama ne zikin ba mu wannan kiran na cinye eh, ko kuma na hada shi da <laughs> wannan da matsayin da sutin tun da mun gama <laughs> amfani da su mun gama amfani da shi so da na kara kwalliyar nan that's it so yanzu wannan a iya ci da ko roman um, naman rago mai yaji ko stew ko roman kifi amma mafi yawanci da romo ake ci har na kaza har na kaza yauwa sani a bangaren kaza ai ni da kaza aminai ne haka muke kawaye ne ba ma faɗa ko <laughs> da kaza ko so wannan za a iya amfani da shi as an appetizer watan abincin da ake ci kafin a ci abinci shi eh. kuma wannan kin ga abinci ne main food mm. yes eh. To masu kallon mu da aka muka ka ƙarshen shirin na akushi da rufi. a tafsi, hmm? na manta zan yi sallama in closing biki tana mun babu mu ɗanɗana ba. Ba gaskiya. Ah, <laughs> Yawwa. Ni na so in ta ci gwada cin guacamole nan, bari gani. You see? Ooh, very crispy. To ni dai bari in gwada ita rice. Hmm. It's delicious. Alhamdulillah. bayan sake ci. Yau abin da zan ce kenan an tafsi ba wai testing ɗaya ake yi ba sai an yi biyu ko uku sannan sai a tabbatar ya test ɗin yi. Amma wannan zai fi daɗi gaskiya in kin sa da abin nan. How did you taste it? Bari in ɗan nan. An tafsi. Wannan fa kawai kika ce za ki ci mm. sannan kuma kin zo kin ci min wannan. Wani mm. ma sai na taɓa wannan. ba sante ba. Mm. Kin tuna wani abu ko da yake barin ba da labarin daga ba. <laughs> Oh, this is delicious. Alhamdulillah. No, that, that's so sent. Mm. kuma kan mutum ne lokacin ne da surutu. Wannan recipe din is very easy, aiko? Da sauki sosai. kowace za ta iya following din shi ko ba ta mm. wannan mm. daga yau na canja mata suna <laughs> asalinta ba wai shinkafin lokacin bayi ba ne ba eh. na entattu ne na entattu ne <laughs> na yan gayu balle su uwa gashi can <laughs> zai kyauta min ido yake rage eh, masa kin san shi da shinkafa da wake eh, mm. To masu kallon mu da aka muka ga karshen shirin akushi da rufi na wannan lokaci inda muka gabatar muku da Creole Rice da kuma guacamole da Hafsat Ibrahim Mahmud. A tafsi, yi salama da masu kallon mu. Mun gode Allah ya sa dai ku gwada gaskiya because it's a very easy recipe za ku iya gwada a gida. To amin amin. To masu kallon mu don kasancewa a cikin wannan shiri kamar da muke ɗauko muku kwararru kuma sanannun masu girki za ku iya tuntuɓar mu a mu na Instagram wato at Arewa 24 channel ko kuma a mu na Facebook wato a facebook slash arewa 24 ko ma dai a social platforms in ko ce social media da ake samun mu kuma kamar yadda ta faɗa ga waɗanda ma suke gwadawa ko suke neman ƙarin bayani idan kun gwada za ku iya turo mana hoto ko kuma video ɗin shi wannan irin abinciccika da kuka yi a dai wannan shafin namu na instagram wato a arewa 24 channel a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku rakiya usman ita ce jagorar shirin awal kabir indabawa awal um, aliyu abdullahi da kuma muhammad sani gwarzo ki san na allah allah ai <laughs> gama kulozi ne ga halima can ita ma a gefe ni fatima rabiu garbe na kita mu kasance ta da ku a wani shirin na gaba dangane abin da za mu kawo mu huta lafiya bisalam bye, bye.